ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا suna tambayarka ya kai wannan manzo dangane da halin da zuwatsu za su kasance a cikin ranar alkiyama to ka ce da su ubangiji na zai tumbuke su daga can ƙasansu ya sheƙe su su zama toka